كان يستحب مالك أن يدخل الداخل مكة بدأ كنا فشيله للتعلم لا يحل له أن يفعل فيهم حتى يعلم حكم الله daga tun da da ce misalin shigowa Kaduna ibada ne to ta wanne hanya ya kamata mutum ya shigo ba kuwa ganin kowanne hanya malamai suka so a ciki a shigo ko kwata ko ana a shigo yayi ita makka ba ta ko ina ake so a shigo ba akwai inda aka fi so a shigo ta wurin ana zuwa sai ka tsaya gingirin gini ina ne wuri kaza duk da alhamdulillah direbobi sun ɗaukar maka wannan sun ba wanda zai yi sai san wannan ayyukan wasan wannan abu Ina zuwa inda ma za ka tambaye shi kila sai dai zikin bai san ranka ba wasu indiyawa ne wasu menene ne malaysiyawa ne wasu wane ne kana zaton za ka yi masa larasi to larasi ma janin jan a sau da kare kagari za ka gani an riga an nuna musu daga ina kuke daga wuri kaza ku shiga ta hanya kaza ba ka ga damu ga makka sai a tsaya kwana me dalili ana son shiga da rana a lokacin za a iya shiga A samu wannan dan ƙauyen na ce a zuba mutane a wurin neme shi kabo mutum mana direba ban za da koyi koyi agogo ke kallo lokaci na yi ya zaga ya zai ce yalla ce kaga sai yanzu ya fito kaga sai yanzu ya fito shi an ci a kwana wurin in ma kai kana da addini an ce akwai wanka shiga maka tun daga kawa'idi daga cikin musabban wanka wal gusulu da koli makkah ko to kaka za a shiga maka kana bala'i zai shiga da daga nan ka nemo ruwanka ko da babu wadataccen ruwa ba a rasa gada wuraren wanka sai za ka yi a rijiya za ka ɗaigo ya rige naka ka mu ruwan ka zo kai wanka shiga maka kana da shi a jarka duk da dama ka ɗauka ibada ne ka dauko jarka ka kaje ka zauna kai wanka daga nan ka gyara abin da za ka gyara wanka ne na kwalliya sosai akwai ibada akwai kwalliya wanda kun tashi da daga kwaya kuru kwaya muzo muzo kana wankan nan to shi kenan kila uku da ke na da hama da aji ba ina manta na yi sabo ina ne inda maliku yake so a shigo maka kala na yi sabo liman da kala makka maliku Allah ya cikan yana so ga wanda zai shiga maka min tariqil madina ta hanyar madina an kula min kada'i kaga shi na aka takaice a risala ai zai shiga ta kaza zai fita ta kofi kaga wannan a dunkule ne ga magana filla filla kana wa ara nan ko ya faɗi wani bai abin nan ba ko ba ce daga cikin kofofin masu kaza kaza mu rubuta wannan wa ara zalika wasi'an yace ina ga wannan ta halatta in haifu da kala ma da kala duk inda ya shigo amma dai ana son mutum ya shigo ka kada قلت نجي فهل كان يستحق للرجل شن ينا مصابا تروى متن إذا طاف بالبيت دنيا توافي وأراد الخروج إلى الصفا ينا ثم صفا والمروة أن يخرج من باب من باب من أبواب المسجد يأمره به مالي يفتح بطوبة ta kofa daga kofofin masallaci maliku yace a yaka nan ka'aba fa ba ta cikin masallaci ka'aba nan zaman kanta take wajen ka'aban zaman kanta yake waje ne masallaci in ka shigo ka'aba filin ka'aba gwamnati ce mai zaman kanta kuma ta da alaka da sauran wurare illa ana shigo maka da sallah amma wuri ne na tsawafi gaba daya idan za a shigo ainihin mutum zai fita daga nan zai je safa akwai wata kofa da maliku yake so a kusa ta idan mun son duk abin da maliku ya aikata ibada ne kala la kun yi yuhaddu bai zama ina iyakace fi hadha shay'an kuntu lahu na sake ce masa kama kaulu malik to menene magana maliku fi man halaka qabla an yarmi al-jamra yayi aski kafin ya jefi dutse qala qala maliku alayhi al-fidiya zai fansa قلت له آه فما قول مالك في من هلك سقوم مغنى مالك وان دي أسكي قبل أن يذبح قال لا شيء عليه وهو يجزئه إيه أسكي إيش قلت له فما يقول مالك مي مالك إيش سوى في من ذبها قبل أن يرميها من دقيقك كافين يجيها قال يجزئه أن يرميها جنكم كما يعي ولا شيء عليه قال مالك wacin zaba kabala an yi tsali alfajaru amma fa mutane sai an yi kifin tsari idan ya je yanka kafin alfijir ya kullu ina mutanen mu masu kwararowa daga mai su zo su yabon su kafin komai to in koya yanka kafin alfijir ya kullu a adana biyu haka sai a sarki ragon هذا وقال مالك وإن رمى قبل أن يصل الفجر إن يجي في جمرة كافٍ الفجر يقول له أعاد الرمي هذا نعم أصله أبو داك تيمس سنك في دوري سجي قصد إن دنا يا أبونا أنا فارع ما سسام زوا دوري سجي سي أبو دراسي أما بعض الجيفة كافٍ جم كافٍ الفجر بقى قال وقال مالك إذا طلع الفجر فقد هل النحو والرمي في منى ينكايا علتا جيفايا علتا هنا قال وقال مالك رحمه الله إذا طلع الفجر إذا الفجر يقول فقد هل النحو والرمي في منى نايم يقول قال وقال مالك watahun nari watahi baha watahu amma dai fiskar yankan nan su kan nan da yankan nan da eh yau wahalar na da a yi amma dai an san ake aka zo a yi da amma da yanzu jirya fito ana yi ya isa ko bai da zai ku ce ya isa